Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. A yau bidiyon mu zai muku bayani ne akan yadda za ka yi rubutu da muryarka. Don haka ba tare da bata lokaci ba kawai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe. Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da dawowa. kamar yadda muka yi muku bayani cewa za mu nuna muku yadda za ku yi rubutu da murya saboda za ka ga mutum yana yin yana chatin kala kala wata lokacin yakan yi rubutu sosai hannunsa yakan gaji shi yasa muka yi bincike muka nemo muku wannan hanyar yadda za ka yi rubutu da muryarka za ka yi rubutu da muryarka ne ta hanyar ba shi wannan application ɗin da za mu nuna muku umarni duk abin da ka faɗa ma application ɗin zai rubuta da kansa kuma sannan za ka iya ba application ɗin umarni da wani yaren ya canja maka zuwa wani yaren ma'ana ka yi abu da turanci ya canja maka shi zuwa larabci ko kuma ya canja maka shi zuwa indiyanci duka abin da dai misali ka umarci wannan application din zai maka shi ba tare da bata lokaci ba yanzu ba tare da bata lokaci ba kawai mu je zuwa ga darasin kai tsaye amma da Allah kafin mu nuna muku muna roƙon ku duk wanda yau ne karansa na farko da ya haɗu da wannan channel din mai albarka ya je ya danna mana subscribe sannan ya danna mana alamar ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a san da Abu na farko da mutum zai shi ne zai nemo Play Store ɗinsa, kamar yadda kuke gani mu ga Play Store ɗinmu nan kawai sai ka zo sai ka danna a kai boom. Bayan ka danna a zai nuna maka ka, sai ka zo nan inda aka rubuta search for app games ɗin nan kawai sai ka danna a boom. Bayan ka danna a kai za ka rubuta sunan application ɗin kamar haka. bayan ka rubuta sunan application ɗin kamar haka speak to text kawai sai ka zo nan inda aka rubuta search ɗinna nan sai ka danna akai boom kamar yadda kuke gani ga application ɗin nan sun bayyana wanda muke muku magana akai shine wannan na farkon kawai sai ka zo sai ka danna akai boom bayan ka danna akai za ka yi ɗin shi wannan application din kamar yadda kuke gani application din sama da mutum dubu sha bakwai ne suka yi review din wannan application din sannan daga kan dan shekara uku zuwa sama zuwa shekara ɗari ma su ne za su yi amfani da wannan application din kamar yadda kuke gani sama da mutum miliyan ɗaya ne suka yi downloading din wannan application din bayan ka yi solin din shi kawai sai ka zo sai ka danna a kan nan open inda aka rubuta open din nan kawai sai ka danna akai boom bayan ka danna a kai zai nuna maka haka application din ya bude kenan gashi nan nan wajen da aka rubuta speak to text din nan kawai sai ka zo sai ka danna akai boom da ka danna akai misali idan kana so ka yi magana kawai sai ka zo sai ka danna akan wannan dan cycle din idan da ka danna akan wannan dan cycle din gashi nan akwai alamar speaker a jiki akwai alamar last speaker a jiki kawai kawai duk abin da ka faɗa shi kuma wannan application din zai rubuta maka shi a nan gurin zai dinga rubuta kana faɗa mai yana rubuta kana faɗa mai yana rubuta haka gama rubutun da kake so kai a nan gurin to da ka gama sai ka tura ma wanda kake so ka tura mawa sai mu koma baya gashi nan nan kuma inda aka rubuta speak to translate din nan sai ka danna akai boom bayan ka danna akai zai nuna maka haka misali nan wajen shi ne za ka zaɓi yaren da kake so ka yi magana da shi misali ga ingilishi nan za ka iya zaɓa da ka zo nan ɗan aro ɗin shi ma sai ka danna a kai bum sai ka zaɓi wani yare kake so ya dinga maka translation ɗin da shi misali idan ka faɗa da turanci wani yare kake so application ɗin ya dinga rubutu ya dinga rubutun da shi sai ka zo sai ka zaɓi yaren a nan gurin misali sai ka zaɓi spanish ko kuma ka zaɓi french ko kuma ga dai yarurruka nan da yawa ga hindi ga menene sai ka zaɓi ɗaya a ciki to da ka abin nan kawai sai ka danna akan wannan yan speaker kawai sai ka danna akan ta da ka danna akan ta duk abin da ka faɗa shi kuma wannan application din zai nuna zai rubuta maka shi da yaren hindi da turanci zaka faɗa shi kuma application din sai ainihin fassara maka shi da yaren hindi sai mu koma baya nan kuma inda aka rubuta text translator din nan nan shi ne za ka yi rubutu shi kuma shi rubutawa za ka yi shi kuma wani application din sai ya ainihin yi maka translation din shi da yaren da kake bukata larabci ne menene kana zuwa ka danna a nan gurin gashi nan nan yana kan english sai kai magana da english nan kuma yaren da kake so ya fassara maka sai ka zaba duk yaren da kake so ka zaɓa idan kai magana da turanci shi kuma wannan application din zai fassara maka zuwa yaren da kake bukata sai mu koma baya nan wajen kuma gashi nan inda aka rubuta az din nan gashi nan nan wajen sai ka danna akai bum da ka danna akai zai nuna maka haka nan kuma dictionary ne duk abin da kake so ka yi bincike akai kawai sai ka tafa shi a nan gurin zai zai ainihin nuna maka ma'anarsa da kuma menene menene duk dai ma'anarsa zai fito maka da shi a nan gurin nan dictionary ne sai mu koma baya bum. nan kuma history ne agogon da kai idan ka danna akan wannan ɗan cycle ɗin shine zai nuna maka history ɗin agogon da kai so wannan application ɗin yana da matukar mahimmanci kuma wannan application din zai taimaka ma dukkanin mutumin da yake chatting da yawa ko kuma yake yin rubutu da yawa wannan application din zai taimaka mashi sosai da Allah a yi sha din wannan bidiyon ga 'yan uwa da abokan arziki dukkan wani chatting da mutum yake ya sha din wannan bidiyon saboda wasu masu amfana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa an maka wa ƙarshen wannan bidiyon